Bayan kammala zaben shugaban ƙasa da na ‘yan majalisar dokoki a Najeriya, a yanzu haka dai wata mummunar ɓaraka ta kunno kai a cikin jam'iyyar APC a jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar ƙasar. APC dai ita ce ta samu ƙuri'u mafi yawa a zaben shugaban ƙasa na ranar 25 ga watan Fabrairu, to amma ta rasa kujerar sanata guda da kuma ‘yan majalisar wakilai guda uku a ciki har da mai wakiltar mazaɓar cancaga wato fadar gwamnatin jihar Niger. A yanzu dai APC ta sanar da dakatar da shugabanta na jihar Niger Honorable Halliru Jikan Toro daga zama memba na jam'iyyar a matakin gunduma. Abdullahi Ahmad ya gode shi ne shugaban jam'iyyar ta APC a matakin gundumar Kashani ta yankin ƙaramar hukumar Agwara wato gundumar da shi shugaban APC na jiha ya fito a wani taron manema labarai Amina ya ce sun ɗauki wannan mataki ne saboda samun shi da laifin yi ma jam'iyyarsu ta APC zagon ƙasa. Mu a matsayinmu na ciyaman na kashi wadda ESCO nawu gaba ɗaya wa'inda ke bayana mun dakatar da ciyaman namu na state a jam'iyyar apc jihaliru kan toro saboda ba shi muna adalci ciki saboda dalili kuwa mun zo nan wurin maganar zaɓe lokaci ya yi bai taɓa attendin ɗinmu ya ce a'a menene shawarorinmu menene game da batun ya za mu yi batun zaɓe ya za mu yi babu abin da ya ce muna sannan ya zo ma ranar zaɓe still bai kira mu ba bai ce muna komi ba sannan mun zo wurin zaɓe ma mu abin da ya ƙara bamu takaici ma ya ɓata muna rai an zo wurin zaɓe amma zaɓen mu ma an kashe mu. To Sha'aibu Usman Gado shine sakataren APC a ƙaramar hukumar Agwara ya ce suna sane da laifuffukan shugaban APC na jihar Niger. Mun san da haka da daɗewa. Domin mun zauna da shi daban-daban, muna gaya mai ga abun da magoya bayanka yaranka suke yi. Suna muna antipati, wasu ma sun ba fatin. gaba ɗaya kuma duk inda suka tafi suna magana cewa ne ai da umarninka suke yi. Da shugaban APC na jihar Niger Honorable Halliru Jikan Toro ya yi watsi da wannan mataki sannan ya musanta zargin cewa yana yi ma APC zagon ƙasa. Ah, Wanda suka ce sun kawo korafin ah, wasu abubuwa da suke gani su a nasu gani da kuma suke faɗin cewa wai sun dakatar da ni nasu magana kenan amma menene hujjansu wannan ba gaskiya bane waɗanda suke faɗin cewa yara na ne to idan ka dube su a siyasance ba yara na bane waɗannan da suka ce sun dakatar da kai a dokance na jam'iyya suna da hurumin dakatar da kai eh suna da shi ba su da shi saboda idan suna da hujja to suna iya kawo wasu rubutu a rubuce saboda ni zaɓe na an kai so ba za ka tashi kai tsaye kai ka ce ni ka dakatar da ni haka nan ba yanzu me matsayinka da su za ka neme su ne koko ya za ku yi da su ko ban neme su ba ne na san akwai wanda za su neme su a nan yankin agwara local government wannan dambarwa dai tana zuwa ne a daidai lokacin da ake shirin komawa rumfunar zaɓe domin kaɗa ƙuri'ar zaɓen gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi al'amarin da masana harkokin siyasa ke ganin tabbas apc na da jan aiki a gabanta a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.